أما بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai, waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. mu da sake haduwa a wannan rana ta talata ranar bakwai ga watan ramadan jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wata ta dace da 24 ga watan biyu miladiya 2026 Allah ya ba mu daman dawowa wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah wadda ke nan GRA garin kafi jihar Nasarawa domin ci gaba da karatu da muke na tafsirin ayoyin Alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Muna cikin wannan sura mai albarka suratul muddathir ko tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da biyar za mu ci gaba da aya ta arba'in da shida malam sake karanta mana daga aya ta talatin da takwas sha Allah kullum kullu nafsin bima kasabat rahina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب جنات يتساءلون عن ما سلككم في قالوا لم نكن نسقي ولم نستطع وكنا له مع الخائنين فكنا نكذب بيوم حتى أتانا اليقين لا الشافعين Allah maɗaukakin sarki yana mana bayanin wasu ɗabi'u Allah ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai za a kama ta ne da abin da ta aikata illa ashabal yamin sai ma abota dama waɗanda za a ba su littafin da hannun dama su za su kasance fi jannatin ya tasa'alun a cikin gidajen aljanna ya tasa'alun suna tambayin juna hannun mujirini game da manyan masu laifi suna tambayan su ma salakakum fi saƙar me ya shigar da ku wutan saƙar? ƙalu sai su ba su an su ce lam minal musallin abin da ya shigar da mu wutan sakar shine ba mu kasance muna cikin waɗanda masu yin sallah ba walam na naku nuqimul miskin ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba wa kunna na naqubu ma'al kha'idin ko mun kasance muna kutsawa cikin farna tare da masu kutsawa wa kunna nukazzibu bi yawmiddin ko mun kasance muna ƙaryata ranan alƙiyama wannan ita ce siffa ta hudu da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa daga cikin siffofin waɗanda suka tsinci kansu a cikin wutan sakar ɗabi'unsu da halayyarsu da ya kai su ruwa ga wutan saƙaf wannan ita ce ɗabi'a ta hudu da Allah ya bayani ɗabi'a ta farko rashin yin sallah ɗabi'a ta biyu rowa na dukiya ɗabi'a ta uku kutsawa cikin ɓarna tare da maɓarnata sai wannan ɗabi'a ta hudu shine tsayyata ranar alƙiyama ranar alƙiyama an kira shi yau muddin surmanan addin wata shi ne aljaza shine sakamako shi ne nan ka ai Allah ya kira ranar alƙiyama da yau muddin ba a cikin suratu fatiha Allah madaukakin sarki ya faɗi wane ne shi daga cikin mana daga cikin siffar ba shine maliki din. shine wanda ya mallaki wannan ranar ko maliki yawmiddin shi kadai ne mai mulki a wannan rana na ranar sakamako haka cikin suratu al-inshiqaq Allah ce wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Allah ce me ya sanar da kai abin da ake kira ranar sakamako yau muddi Allah ce ranar ita ce yau la tamliku nafsun li nafsin shai'a ita ce ranar da babu wata rai da za ta iya mallakan amfani ma wata rai yau la tamliku nafsun li nafsin shai'a wal amru yawma idhin lillah al'amari gaba ɗaya a wannan yini yana ga Allah ne Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ne mai kacewa a wannan rana to maluma suka ce an kira ranar alkiyama da yau yawmuddin ma'anan addin ne aljaza sakamako da ranar alkiyama rana ce da za a kowa zai girbe abin da ya shuka rana ce wata kowa zai girbe abin da ya shuka kowa kuma zai ga sakamakon abin da ya aikata babu ɓoye-ɓoye babu ta wani akan wani tura Allah maɗaukacin sarki ya fi ƙarfin ya yi haka ranar alkiyama rana ce mai girma rana ce wata Allah maɗaukakin sarki ya siffanta mana shi a cikin alkur'ani da siffofi masu yawa abin da shafi imani da ranan kuma ya ƙunshi abubuwa da yawa in aka ce mutum ya yi imani da ranan alkiyama ranan ƙarshe to da yana da suna da yawa Allah ya kira shi da alƙiyama ya kira shi da yawmul din ya kira shi da ranan ƙarshe yawmul akhir Allah ya kira shi da yawmul hashar yawmul ba'd na'am Allah ya kira shi da yawmul faza'il akbar yana da sunaye da yawa Allah madaukakin sarki kira wannan ranar masu iya magana malaman larabci suke cewa ta'addudul asma yushiru ila fadlil musamma ko sharafil musamma suke cewa sunan abu ya yawaita in ya zama ga abu ɗa, amma sunan abun yana da yawa suka ce ishara ce da yake nuna daraja da matsayi na wannan abun da aka ambace shi da suna da yawa duk wanda kaga sunansa ya yawaita mabambanta to alama ce da ke nuna darajansa da kiman ko a cikin cikin mutane ne na ka ce mutum ɗaya za a ce mishi alhaji a ce dakta a ce his royal highness dukkan a faɗi sunansa na yanka a ƙarshe a ce mni sdi waye a ta jerawa in aka cire ɗaya ya ɓata rai ko haka bane kuma iya yawan lambobin da za ta kiran nan iya yadda mutane za su kara ganin girman shi kai ashe wani ya kai ya kai matsayin haka wannan haka ƙa'idar take Su yawaitan sunayen ranar tashin alƙiyama alama ce da ke nuna ranar rana ce mai daraja sosai an gane to in aka ce mutum ya yi imani da ranar tashin alƙiyama to imani da ranar tashin alƙiyama ya ƙunshi abubuwa kusan guda biyar kamar da maluma su yin bayani duk wanda bai yadda waɗannan abubuwan ba to imaninsa da ran tashin alkiyama da saura babban malamin musulunci a sheik muhammad bin salih ibn al-usaimin Allah ji kai shiga farta mishi a cikin ne kai malitashin al'abba'una nawawiyya ya yi wa bayanai ya kawo waɗannan abubuwan da imani da su su ne ake nufi da mutum ya yi imani da ran tashin alkiyama malaki cewa al'imanu ya taubon man yatadamman ce imani da ranar ƙarshe maluma suka ce an kira shi ƙarshe ne kamar da malam ibn hajar al-haitami yake faɗa ce an kira shi ƙarshe ne So da yini ne wadda babu wani dare da zai ƙara biyo bayan wannan yinin za a kira shi da yini na ƙarshe da bayan wannan yinin ba za a yi wani dare ba babu wani dare da za a yi in a rayuwar duniyan nan ne yake to imani da ranan ƙarshe ya kunshi awwa kamar haka cikin awwalan da farko al'imanu bu bi imani da yadda da gaskata cewa tabbas ranar za ta zo kuma za ta auku ya wa 'annan Allah yab'athu man fil qubur imani da cewa lallai Allah madaukakin sarki zai tayar da waɗanda suke cikin kaburbura zai tada su yake nufi da tada su yace wa huwa ihya'uhum hina yunfaqu fi Shi shine za a rayar da su a lokacin da za a yi buta a cikin ƙaho Allah maɗaukakin sarki zai umarci mala'ikan da ke kula da ƙaho da za a buta don tashin alƙiyama a wannan ranar ya buta mala'ika israfil Allah ce wa yau mai yunfaku fi suri fasa'iƙa man fi samawati wa man fi al'af illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإلههم قيام ينظرون Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da za a yi buta a cikin ƙaho buta na farko duk wanda ya rage a raye zai mutu sa'annan a yi buta na biyu za a tada kowa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana tazarar da ke tsakanin buta ta farko da ta biyu shine tsawon shekara arba'in imana ko ke ce kika mutu na ƙarshe a duniya sai kin shekara arba'in kina kwance kafin hata da ke. Allah ya samu dace to imani da cewa lallai za a yi buta a cikin ƙaho kuma za a tashi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ina baka radiyallahu ta'ala anhu ardahu yake ce masa ya rasulullah tunda nake tare da kai ina lura da kai an taɓa ganin wani abu ya burge ka sa ka kyalkyale dariya ba sai dai ka yi murmushi an ga haƙorin ga shi kenan an wuce gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ya za a yi dariya bayan akwai abin da na sani wannan ba ku sani bayan na san cewa mala'ikan da Allah maɗaukakin sarki ya wakilta shi da ya busa ƙaho Allah ya riga ya bashi shi ƙahon ya riga ya sa ƙahon a bakinsa ya riga ya ɗaga kansa sama ya riƙe kawai jira ake a ce busa ya busa yake za ni da na san wannan kuma in zauna ina kyalkyalin da ya kamar da kuke yi sai kuna yi zaura ba ku sani ba ne janai muhammad sallallahu alaihi wasallam to imani cewa lallai wannan abin zai faru yana cikin imani da ran tashin alkiyama malai cewa yaqumu an-nasu li rabbil alamin mutane su tashi fada zuwa ga ubangijin talikai kamar yadda Allah madaukaki sarki ya a cikin suratul mu'minun yace summa innakum yawmal qiyamati tub'atun sanan lallai ku ranar tashin alkiyama za a tada ku to yin imani da cewa annahu waqi'un la mahala imani da yadda da cewa lallai wannan lokacin kuma wannan abin zai auku zai faru babu makawa ba abin da zai hana shi faruwa لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة قال للي الله مدوكشين سركي يا بعد لابار هكا زي فارو من القرآن كما هكا عني محمد صلى الله عليه وسلم يا فراء أتكن سنة أتكن حديثا سإنغتتو an gane ya ce ah, li'anna mallam yu'min bil yawmin akhir la ya'mal iz innahu yara alla hisaba yace saboda duk wanda bai imani da ranar lahira bai da cewa lahirar za ta zo ba musulcewa ana samun shi da gazawa wajen aiki gazawa wajen aiki so da shi yana ganin cewa ai babu hisabi babu wata bincike babu wani abu da za a yi masa na ƙididdige ayyukansa Allah ce wannan shi ne abu na farko daga cikin abin da imani da ranar lahira ya ƙunsa. yadda da amincewa da ce lallai cewa ranar tana zuwa babu makawa. Saniyan abu na biyu mala ce, al’imanu da kulle ma zakara Allah fi kitabihi wa ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ma yakunu fi zalika al-yawm abu na biyu Shi ne imani da dukkan yadda da amincewa da gaskata duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki da manzansa suka ce zai faru a wannan rana duk abin da aka ce shi ne zai faru a wannan rana to dole da imanin ki ba zai zama ba ki zama mai imani ba sai ki imani da su kin yadda da su menene waɗannan abubuwan da za su faru ɗalar sai ba da misalai yace min kaunin nasi yuhsharuna yawmal qiyamati hufatan na kasantuwan a wannan ranar za a tada mutane hufatan babu wani mai takalmi uratan za a tada kowa babu tufafi a jikinsa gurlan buhman za a tada kowa ba gurlan da loka babu kaciya buhman babu wani mai dukiya mai kosisi haka kowa zai tashi yadda mutum ya zo duniya haka zai koma kamar yadda Allah faɗa cikin sufil anbiya yace kama bada'na awwala khalqin nu'idu Allah ce kamar yadda muka farar da halitta tun karan fari haka za mu mai da halittu yadda muka zo duniya daga mu sai mu ba komai to haka ranar alkiyama za mu tashi daga mu sai mu babu komai da isa Allah ya ƙara ya ja a gare ta take ba da take ba da ta karantar da wani hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa yuhsharu an-nas yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurlan bubna. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tashi mutane ran tashin al-qiyama babu tufafi babu takalmi babu kaciya babu komai haka za a tashi na na Aisha Allah madaukaki sarki Allah ya kare ta gare ta take cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi to ya za a yi siriki da siriki za a tashi tsarara ko me ya za a yi haka mutum zai tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Aisha al'abarin ranar tashin alkiyama ya wuce nan baki Allah madaukakin sarki ya ce li kulli mul'in minhum yawma idin sha'anun yugunihi ba Allah ya ce a wannan ranar kowane mutum yana da nasi sha'anin da ta ishe shi ta wadace shi ba kama san wane ne kusa da kai ba balle ka san wani hali yake ciki Ko imani da lallai waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki ake duka sun da labari cewa zai faru ran tashin kiyama yana daga cikin imani da ranar tashin kiyama salisan abu na uku da yake ya kunshi imani da ranar tashin alkiyama kare ce al'imanu بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار كيماني جعبن دعك أمبتو في وضاء ترجسو أرانا تاشن القيامة كمني من الحوض كمن تبكي جعني محمد صلى الله عليه وسلم الله ما دوكا كيسر كتبتت ليا باش وانا تبكي كإنا إيه عطيناك الكوثر lallai mun ba ka kyauta na wannan tafki na ruwan alkautara annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce wannan ruwan na alkautara din ce ahla min al'asal ha yace daɗin ruwan ya fi zuma zaki yace adadu tana da kofuna adadin nujumis kofunan da ke kan ruwan adadin yawan taurari da ke sama to taurari da ke sama guda nawa ne hmm? suna da yawa aiko suna da yawa tunda har yau har masu cewa suna zuwa duniyan sama har yau ba su iya gano yawan adadin taurari ba so da galaxies ma ba iya universe din ma ba iya gano guda nawa ba ne. balle kuma a gano galaxies balle a gano kuma taurarin to kowane universe take yana ɗauke da mafi karanci shine a same shi da galaxy guda miliyan dubu biyu kowane galaxy kuma ana iya samun tauraro sama da biliyan ɗaya so shi universe ɗin ba a iya gano guda nawa ba ne bari a gano yawan galaxy ɗin bari a gano yawan tauraro sun kullum sababbin galaxy ce suke faruwa sannan wasu saurari kuma suna mutuwa suka ce akwai wani wuda da ake da shi black hole akwai wani wuda da ake shi black hole wanda wasu maluma suke cewa black hole din nan shine Allah ya faɗa shi a cikin alkur'ani yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wuraren faduwan suka ce duk tawaran da ya mutu to sun faɗa wannan black hole din shi kuma black hole din ba wanda ya san ne a cikin duk wanda ya shiga ba wanda ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan kuna da ke kan tafkin alkautara yawan taurarin da ke sama babu wani wanda zai je shan ruwan ya ce ma wani shaka bani kofi kowa yana da nashi amma a duniya ne ta jikin full cup ko ba wani wanda zai sha da wani to haka ne zan sha nawa wanda ma zai sha nashi insha Allah to dole mu imani da cewa lallai akwai wannan alhauku sannan akwai ashafa'a akwai ceto wanda za mu zo mu ceto a farkashin fadin Allah fa matan shafa'atu shafi'i wasirat da kuma cewa lallai a alƙiyama akwai sirati akwai sirati kuma babu wanda zai bi kan wannan siratin mu Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها Allah ce babu wani daga cikin ku fate sai ya bi ta kan wannan siradin shi wannan aka bi kuma wanda za su bi ta kan siradin Allah ce mun raba su gida biyu gida na farko thumma nunajji alladhina taqaw sai mu tsiratar da waɗanda suke da taƙawa suke da tsoron Allah su sai mu tsiratar da su wa nadaru na fiha jisiya su kuma azzalimai waɗanda suka zalunci kansu sai a bar su a gurfana akan siratin Allah ya sa ba mu bane haka akwai sirati sannan akwai aljanna ita aljannan nan kuma tana nan Allah maɗaukacin sarki ya halice ka tana nan jiran waɗanda za su shige ta daga cikin mutane da aljanu take yi haka kuma akwai wuta ita ma wutan tana nan Allah ya halice ta aljanna gidan ni'ima Allah ya sa mu ciki wuta gidan azaba mai tsanani Allah ka mana kariya daga wuta da yana daga cikin imani na ranar tashin alfiyama mutum ya yi imani da cewa lallai akwai waɗannan aljannan Allah faɗa mana siffofinta da abubuwan da ke gidan aljannan a dunkule wani gudu Allah maɗaukakin sarki faɗa mana lahun ma ya sha'una fiha waladaina mazid Allah ce duk wanda ya shiga aljanna yana da duk abin da ransa yake so sannan Allah ce ko muna da ƙari da za mu ƙara masa bayan ya zaɓi abin da ran nasa yake so za mu ƙara masa duk abin da mutum yake so a wani wuri Allah ce lakum ma tashtahi anfusukum ko lakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun Allah ce wa antum fiha khalidun Allah ce a gidan aljanna duk abin da ran mutum yake so yake burin ya samu akwai shi a gidan aljanna duk abin da zai faranta mutum rai ya sa ya shi ya sa karin ciki ya sa shi annashuwa akwai shi a gidan aljanna sannan kuma in an shiga kuma za a dawama ne babu fita babu tsufa babu mutuwa babu ranar da za a fita babu ranar da za a fita kaga wannan yana cikin siffofi da Allah madaukaki sarki ya siffanta mana a na aljanna kamar yadda wuta kuma Allah ya siffanta mana shi da siffofi masu yawa na azaba da bambalin bala'i Allah ya mai kare mu da su ke da wannan duk yana daga cikin abinda in aka ce mutum ya yi imani da ranar alkiyama to dole ya imani da su shi imani da waɗannan abubuwan. Malaita rabi'an abu na hudu الإيمان بفعيل القبر وعذابه لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع salafi. yana daga cikin imani da cewa akwai ranar tashin alkiyama shine imani da ni'iman ƙabari da kuma azaban ƙabari. a cikin kabari akwai ni'ima ga wanda ya cancanci ni'iman akwai kuma azaba ga wanda bai cancanci ni'iman bai cancanci azaba mana kafarin an shiga ba kawai ana shiga ba ne a yi bacci a tashi filin ranar alkiyama a'a akwai aiki ne yawa ƙur'ani ya tabbatar mana cewa akwai rayuwa da za a yi a kabari bayan an mutu kafin tashin alkiyama Sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata mana akwai ni'ima a kabari kuma akwai azaba alqur'ani a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya faɗa mana akwai rayuwa da za a yi kafin rayuwar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi khalaqakum kaifa tafuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah ce kaifa takfuruna billah ta yaya za ku kafirce ma Allah ku butulce ma Allah ku ci ku bauta wa Allah wa kuntum amwatan bayan da kun kasance ba kwanan ba ku da bambanci da matattu fa ahyaakum sai Allah ya raya ku sana sai ya halicce ku sai aka haifo ku sai kuka zo duniya kuma Allah nan sun summa shi ne zai kashe ku bayan ya kashe ku sun summa ku zai rayar da ku bayan kun mutu Sun summa ilaihi ta'an nan kuma zai koma da ku zuwa gare shi bayan an tsaka da ku an tashin alkiyama maluma suka ce wannan bayan ya ce summa yumitukum sai ya kashe ku sun summa ku sai ya rayar da ku suka ce rayarwa na jurnan shine rayuwar cikin kabari da ai bayin sai yace summa ilaihi turja'un bayan shi kuma za ku koma zuwa gare shi daga bayan kun kun rayu a kamari kuma za ku tashi ranar kiyama kuma koma zuwa ga Allah madaukakin sarki haka da Allah madaukakin sarki yana magana akan fir'auna da mutanensa bayan Allah ya halakar da su Allah ya durmiyar da su a cikin ruwa sai Allah madaukakin sarki ce an daru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab Allah ya ce su fir'auna da mutanensa da aka kashe su a ruwan nan Allah ya ce maganan bata kare ba ba gama ba Allah ya ce annaru yu'raduna 'alaiha wuta za a rinka bijiro musu da shi guduwan wa ashiya kullun safiya da marete kaman shan magani kullum za a rinka jigiro musu da wuta haka Allah ya faɗa Ya ce wa yau mata sa'a a ranar da kuma za a yi tashin alƙiyama Allah zai ba da umarni ce adkhilu ala fir'auna ashaddan azab shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azaba a ran tashin alƙiyama yanzu a inda suke ana bijiro musu da wuta kullum safiya da marece babu hutawa amma wannan ma ba shine mafi tsanani ba Allah ya ce ranar alƙiyama shine za a fitar da kuma azaba mafi bala'i an gane ku ana ce wannan ma dalili ne da kuma cewa lallai in mutum ya mutu ba shi kenan ba a wata rayuwa a can Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kabari ɗayan biyu ne imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin niran yace ko kabari kabari ko ya zama tausayi daga cikin tausayin aljanna ko kuma ya zama rami daga cikin ramukan wuta ɗan biyu ne duk wanda ya kwanta a cikin kabari ko ɗayan biyu ne ko ya zama ya kwanta ne a cikin dautse daga cikin dautsen aljanna ko kuma ya zama ya zo kwanta ne a rami daga cikin ramukan wuta shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani hadisi mai tsayi sosai da sosai sahabbai ka fara labarin wata rana an je makabarta an je a yi janaza to su yadda suke yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda su suka saba yi shine in an yi rasuwa za a tsaya za a kitsa gawan a yi mishi wanka a sa mishi littafani a yi sallah in aka yi sallah sai a ɗauka a yi makabarta lokacin da aka je makabartan a lokacin kuma za a yi da gawan a fara hakan kabari a kamar yadda wani muke sai an je an yi haka ko ana haka kuma ana kitsa gawa ba za a ma yi sallah ba sai masu haka sun ce sun gama to su ba haka suke za a tafi ne gaba daya a zauna kuma ana hakan a wannan zaman da ake yi ana hakan a wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka masahabai wa'azi da ranar suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ana kan haka yana rike wata sanda a hannunsa yana ta kartan ƙasa haka da sandan yana ta mutum ya iya sanda ya rinka kaman haƙa rami da shi haka yana ta yi can manzan Allah sallallahu sai ɗaga kansa sama sai kalli sama shiru sai sake kansa sai ce masahabbai ku rinka roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare ku daga azaban kabari ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya kare ku daga azaban kabari ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya kare ku daga azaban kabari ce kun ga kabari duk wanda aka sashi a cikin kabari in aka sa mutum bawan Allah a cikin kabari aka rufe shi lokacin da waɗanda suka rufe shi suna gama rufe shi za a dawo masa da ransa duk abin da suke a waje hatta tafiyan da suke takun tafiyarsu da suke za su ba makabarta yana ji yana ji mala'iku ne za su zo guda biyu su tada shi za su tace shi annabi sallallahu alaihi wasallam in mutumin kirki ne in mutumin kirki ne za ku tashe shi ne tashi cikin lumana da salama din za su zo ta kowace gaba daga bikin shi dama da hagu kai da kafa kowane gaba in suka zo za su shiga ta ta wannan gaban abin da yake na ibada na sallah da azumi da kaza da kaza za su yi musu mala'ikun magana su ce ta nan ya tsira hakan ma za su ce tana ya tsira in suka gama su kun za su tashe shi annabi sallallahu sai ce in mutumin shi ne yana tashi sai a nuna masa alaman kamar ka rana za ta fadi abin da zai ce mala'ikun shine da Allah ku tsaya ban yi sallar la'asar ba kashi rana zai fadi kawai mishi yanzu a lokacin sallah ba ne, yanzu kana kabari ne lokacin sallah ya wuce za su zaunar da shi za su yi masa tambayoyi sai mutumin kirki ne ya amsa tambayoyin ya tambaye shi game da ubangijinsa ya tambaye shi game da addininsa ya tambaye shi game da iliminsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi game da iliminsa in mutumin kirki ne amsa da zai bayar shine qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu na karanta littafin Allah na yi imani da shi kuma na gaskata shi ba ruwan mala'ikun da kwamfuta ɗinka ko ake kyakkyau da ka karanta ba ruwan su shi ba ruwan su da wannan wannan ka karanta ta nemi kuɗi ka sai sana'a wannan ya rage tsakaninka da wannan ai dole mutum ya ji babu wani dalilin da ke nuna cewa dole da larabci za a yi tambaya Wani sun tattauna amma abin da ya tabbata shi ba wani dalilin da Allah ta da larabci za a yi ba babu wani dalili da ke nuna cewa dole su da larabci Mazalla ya ce za a yi tambara a dole ne sai mutum ya iya larabci ya san addini ko mutumin kirki ne imani ya rayu bisa imani da kowa bai iya larabci ba Shi kenan sai ya kasa an tambaya Allah baya zalunci Allah baya zalunci in mutumin kirki ne zai amsa za a mutu shi game da annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam sai faɗi yadda za a yi tambayan kamar a duniya ce a flat system shin tambayan shine ma taqulu fi hadha alladhi bu'itha fikum tambayan ke me ka ce game da wannan da aka aiko shi cikin naku ba wanda zai tuna cewa annai Muhammad ake nufi ta mutumin sai wanda yake shi sai wanda yake shi in ya amsa lafiya lau annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a za a fadada makwancinsa za a fadada kabarinsa za a yalwata shi za a rinka jiyar da shi daɗi daga cikin gidansa na aljanna za a nuna masa gidan gidansa na aljanna a ce amma sai raƙi ya mata tsaye za ta shiga tun daga ranar manzon Allah sallallahu alaihi ce wannan ban Allah addu'a zai rinka ya rabbi akini sa'a ya Allah ka tsaya da alkiyaman nan kawai saboda ya ga abin da zai tarin an tashi alkiyaman ya ninka nan dadi kullum addu'an da ya ringa yake na rabbi akini sa ya Allah ka sa kiyaman ta tsayi ko tsaye ka tare kiyaman kawai a huta so da shi ya ga sakamakon sa amma in mutumin banza ne ya gagara amsawa aka nuna masa azawa da balbalin bala'i da zai tarar da shi Allah ya kiyashe mu shi kuma tun lokacin addu'a zai rinka ya rabbi la tusini sa ya ubangiji ya Allah kar a yi tashin alkiyaman nan a cigaba da zama haka saboda in aka yi tashin alkiyaman bala'in da zai haru da shi ya fi wannan shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in aka yi binne gawa aka gama binne shi baya barin gurin sai ya ma sahabbai umarni sai ce su istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbita fa innahu kana yusall sai ce ma sahabbai ku nima ma dan uwanku gafara kuma ku roƙe shi tabbatuwa da nutsuwa saboda yanzu za a tambaye shi Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan masahabbai sannan sai addu'a kowa mai addu'a kowa kuma zai addu'a ne gwargwadon abin da Allah ya hore masa na addu'a abin da aka fi so mutum ya roƙa shine roƙon Allah ya masa gafara kuma Allah ya tabbatar da shi saboda Allah shine mai tabbatarwa kamar yadda sa ayi sallallahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah madaukakin sarki shi yake tabbatar da masu imani da zance tabbatacciya a rayuwarsu ta duniya da kuma lahira rayuwarsu ta duniya lokacin da su mutu Allah sai tabbatar da harshen su da kalmar shahada a cikin kabari Allah ya tabbatar da harshen su iya amsa tambayoyin da za a musu to yadda da wannan cewa yana faruwa a cikin kabari yana daga cikin dalilai yana daga cikin abin da ya ƙunshi imani da ranar lahira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wasu daga cikin abubuwan da suke wuto a zaban kabari kamar dai tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa wajen wani kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaburbura ne guda biyu kuma a guri ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaya yake waɗannan waɗanda suke kwance a cikin kabarin nan la azzaban, yanzu haka ana musu azaba yace wa ma yu'azzabani fi kabir kuma abin da ake musu azaba a kai ba wani abu ne da yake da wahala mutum ya bari amma su sun gagara bari har koma zuwa ga Allah menene wannan yace wannan kana la yastatiru min bawli ya kasance baya sutirta kanshi daga bolinsa in zai boli zai ta jiki ko bai damu da ya wanke ba haka zai tashi ci gaba da mu'amalan shi wannan ya saboto yanzu yana cikin kuma ana masa azaba sai wani lokaci ba ba zai bari bolin ya gama zuwa ba yana sauri ha musamman yi faruwa da maza masu sallah a jami mutum ya zo masallaci an tada sallah wai yana sauri sai sauri ya zama nawa kayi sauri kuma baka da sallah to na saurin kaga an yi na wai na fulani kenan aka ce ka samu raka zai ce wallahi dan ma da na tsaya ne a laula da ban samu kodewa shine shine wannan shine wannan to maza Allah su za su ke to abin da ta moto mishi azaban kabari shine baya su ci kanshi ga bolin yace wa ammal akharu shi kuna din kana yamshi bin namima shi kuma annamimi ya dauki magana daga nan ya kai nan dan ya haɗa shi kuma aike shi kenan shi ta moto ana mishi azaba shi dukan su azaban su ba sai a lahira ba tun da kabari ake tsarawa tun daga kabari daga cin abin da ke moto azaban kabari a yawan jin waka akwai yawan jin waka hadisin abdullahi dan mas'ud shi annabi salatu ya tabbatar duk wanda ya zama ya tasirantu da jin waka to tun daga cikin kabari ake zura mishi narkakken dalma a kunninsa har kiyama ta tsaya ba za a daina masa azaba a kunninsa ba har kiyama ta tsaya yana daga cikin abin da ke tsoto azaban azaban kabari ba da yawa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani saboda a akwai azaba kuma akwai ni'ima Allah ya nisanta mu daga azaban kuma ya tsara mu da ni'ima to waɗannan abubuwa guda hudu da muka lissafa su ne abubuwan da ake bukatar mutum ya kudurce a ransa ya daga su shi yake tabbatar da cewa lallai ya yi imani cewa akwai ranar alkiyama to wanda bai imani da ranar alkiyama ba tabbas zai tsinci kansa a cikin wutar kasar kamar yadda wannan aya ta nuna mana wa kunna nukazzibu biyaumin ce akwai alamu da ke nuna da ke nuna cewa mutum bai yadda akwai ran tashin alkiyama ba daga cikin alamun Allah madaukakin sarki ya fara mana cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ce ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin ko fawailun lil musallin alladhina hum An sahun صلاتهم ساهون الذين هم يقاؤون ويمنعون الماعون waɗannan abubuwa da Allah maɗaukacin sarki ya lissafa a wannan sura suna daga cikin wanda ya tsinci kansa da aikata su alama ce da ke nuna cewa shi bai yadda akwai ran tashin alkiyama ba Allah ce a ra'aita alladhi yukazzibu bid-din shin baka san wanda ke kare tashin alkiyama ba wanda ke kare ta ce bai yadda ba shi bai yadda cewa akwai ranar alkiyama ba da ya aka yi bai yadda ba saboda aikinsa Allah ce ga sufansa fadhalika alladhi ya dukkan yatim ce alaman mutum da ya da ran tashin alkiyama ba shine zama yana tun tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa an bar mishi haƙƙin maraya sai ya yi kaka gida ya yi rubuta ciki ya cinye ya hana marayan. an bar mishi dukiyar maraya zai isa a sa marayan a makaranta zai isa din a tunka masa tufafi zai isa a rinka ciyar da shi amma ba zai yi ba shi zai cinye ko ya hada dukiyan da dukiyan shi marayan ya girma ya ce ai dukiyanka ya kare a biya kuɗin makaranta kuma karya ne alhali jarin da yake kadara da shi kuɗin marayan ne za su Allah madaukaki sarki ce wannan siffa ce daga cikin siffofin waɗanda suka kashe a tashin alkiyama Allah maɗaukacin sarki bai hana mai kula da dukiyan maraya ya amfana da dukiyan maraya ba Allah bai hana ba amma akwai ƙa'ida. Allah ce faman kana ganiyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'aru wanda ya zama mawadaci ne shi yana da wadata ko bai taɓa dukiyar maraya ba Allah ya rufa masa asirin da zai iya ɗaukar nauyin marayan Allah ce to ya nisanci dukiyar marayan sai nisanta tun da Allah ya rufa mishi asiri ya ba shi ha yadda za a yi ya ɗauki yan maraya Allah ce wanda kuma matalauci ne bai da shi kuma dole marayan yana bukatan ya je makaranta yana bukatan ya sa kaya yana bukatan ya ci abinci haƙila shi marayan lokacin baban sai ke da rai a saba garau-garau ba ni kuma shi kuma gidan shi garau-garau ɗin ma da shi samuwa irin wannan Allah ce fal ya'kul bil ma'ruf to ya taɓa dukiyan amma da abu wanda yake sananni wanda yake sananni da zo ga shi an bar masa maraya an bar mishi dukiyan maraya a mota ce misali in aka bar mota aka ce sai maraya ya girma za ta lalace kafin ya girma wacce da gagara tukawa to babu laifi sai sayar da motar in ya sayar da motar sai sa dukiyan kasuwanci shine wannan fali akul bil ma'ruf amma zai so don watan ido kudin a rinka cikin jiki da shi ba kwana kaɗan zai ƙare za a nemi kudin a rasa kai ko da kudin yana da yawa sosai ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dinka juya dukiyan su da kar zakka ya kinyi so da dukiyan maraya da ke ijana ta sami da zakka in ya da sabin zakka to inda kowace shekara za a fitar da zakka kuma dukiyan ba wani abu yake ya karu ba za a waye gari ya zama mai kasashen sabin zakka sai zai iya sai da motar a sa dukiyar a kasuwanci da fa ya'kul bil ma'ruf zai shiga shirin duk yanzu kaga dukiyan ba na shi bane na maraya ne amma kuma shi shi yake kasuwancin sai ayi kai kumula na raba riban kasuwancin kaga riban kasuwancin in za a raba ne a ce to duk lokacin da aka gama kasuwanci aka samu riba shi da ke juya dukiyan zai dauki 40% a kara 60% a dukiyan marayan kaga ya samu abin da zai ci daga dukiyan ne daga dukiyar maraya shine falyakul bil ma'ruf shine falyakul bil ma'ruf bai ya tasaka wudroyin kuɗin kawai a banki yana kashewa ba a a'a falyakul bil ne ya yi wata wahalan da zai sa dukiyar ta haɓaka sai kuma ya rinka cire ladan wahalansa daga abinda haɓakan dukiyar amma wanda ba zai ba zai cinye wannan alama ce da ke nuna cewa bida akwai ran tashin alkiyama wannan daga cikin alama manzo Allah ce Allah madaukaki sai ce wala yahuddu ala ta'amil miskin ba sa a kan ciyar da miskinai marowata ne rowa yana daga cikin alaman da sunan mutum da kai kashi alkiyama ba mutum ya zama marowaci ya zama ya dunkulallen hannu ba wuce ce mai hannun yan dandago ba Allah madaukaki sai ya hana mu rowa kamar yadda ya hana mu kuma albazaranci Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsuqha kullal bath cikin sukul israfu Allah ce kada ka kada mu dunkula hannunmu mu hada da wuyan mu ce mu ba a cin ko titi namu kuma kar mu buɗe hannun ya wuce iyaka ta zuwa ga albazaranci a cikin sotul Allah yana yawan bayansa ibadar rahman yake daga cikin siffofinsu allazina an anfaqu lam yusrifu wa lam kuturu wa kana na zalika qawama Allah ce bayansa na gari su ne waɗanda duk lokacin da za su ka tashi ciyarwa da dukiyansu lam yusrifu ba ka harna ta albazaranci wa lam kuturu ko ba ka koro su maɗe su kada abin da ake bukata wa kana na zalika qawama suna tsakatsaki suna tsakatsaki kuma haka ya kamata duk wani ɗan adam ya zama shi yasa malaman economic ba ka yadda ka kira economic ba ka ƙara s ɗin ƙarshe ɗin can ba sai dole ka ci economic da s ɗin ƙarshe suka ce ma'anan shi wai do not be a miser and do not be extravagant be a rational human being karka noke kuma karka yi albalanci ka zama tsakatsaki shi ne economic ɗin an gane ku wannan tsari ne na alkur'ani to wanda zama shi kwata-kwata marowaci ne kamar da malam Faris Sadi yake ba da misali ku yace akwai wanda shi Allah ba ya bashi dukiya ba ne, Allah ya bashi gadin dukiya ne mun gane shi Allah ya bashi gadin dukiya ne shi yana da dukiya yana da hali amma ka kalle shi zaka ce a gidan su aka fara talauci kaga shi shi ba dukiya Allah shi Allah ya bashi gadin gadon irinsu ne ‘ya'yansu su rika ce alakar giwa mu sharo mu akwai su akwai su cewa ina san wanda da labari nake ji amma daga ranar na tabbatar wani babba ne a garin nan da su yana da ɗa can kuma abokin wani ƙarina ne baban ya rasu cikin dare mun ta sallah asuba muna kwance a ɗaki sai muka jana ta buga mana ƙofa ɗan wanda ya rasu da daddare ba yi janazan baban ba waye yake faɗa ma abokin na shi ne irin kawai cikin alhiri cikin murna da celebration yaya ke na da niyu sai kira sunan baban ya ce zuni ne wane yanzu yana murna ne yanzu shi ne wani wanan ya mutu za su samu kuɗi yanzu shi ne wani ba yi janazan ba ba hanyar da ya sanar da mu baban shi a mutu kenan hanyar da ya sanar da mu baban shi a mutu kenan ba duka yana cikin kaga rowan suke ga rowan ya zama har da rowan tarbiyya ga rowan dukiya ga rowan tarbiyya Allah ka shirye da mu Allah ce wannan za ga cikin sufofi wanda bai da ran tashin alkiyama sannan kuma waɗanda allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke a suke da rauni sosai game da sallolinsu da dan abbas Allah ya kare da a gari shi ce ma'ana raunin shi ne na ba sallah akan lokaci ba su sallah ba sai lokaci ya ila ma a zahar sai lokacin la'asar za su la'asar sai gab da rana za ta fadi sun ga cikin mai sallah ba kan rana ta fadi shi ne maza Allah sallah sai sun fita su da sallan munafukai irin sallan munafukai kenan wannan ne waɗanda suke wasa da sallah Allah ce yana daga cikin siffofin waɗanda ba su da ran tashin alkiyama kuma su ne alladina hum yuraquna amma in za su yi sallan in kin ga suna sallan yadda ya kamata a inda mutane ke ganin su ne mutane suna ganin su suna cikin mutane za su yi a akan lokaci kuma su kura a daka wajen yin sallah amma in suna su kadai su ce abin da hali yayi sai abin da za su yi sai sun ga dama za su yi kuma suka je yin sallan za su yi sallan kamar ana bin su da malam professor mansur ibrahim sokoto allah ta'ala yake bada misalin wani waye ce ma makocin shi wanda suke shago iri? da Allah ka duba min shago zan yi sallah yace kace ne yace barwa na idan to kwatantawa ne kai irin amma ko dan da in zai yi sallah kai take rasa to shine yayi sallah yayi kuma sai ka rasa ma ya za ka yi defining abin da yi ya za ka yi defining abin da yi za ku shiga masallaci tare kafin ka gama kai raka raka a ɗaya ka dago shi za ga yana tafiya sai ka ɗauka ta yi raka na biyu sai ga ya sallame shi ya an gama yana gama ko ya haka haka da hannu ya haka kawai shi kenan ana hada mu ana anjuma kaga akwai matsala da su suna yi suna sallah ne kawai mai kyau ya sa'una in akwai mutane to alama ce da ke nuna musulmi da karanta cin alkiyama sannan wa yamna'una al-ma'un daga cikin alaman da ke nuna mutum da da tashin alkiyama ba shine suna rowan kayan da ake iya karfan aro a community shine al-ma'un abinda a society ko anguwa sanannen abu ne daga gidan nan za a zo gidan nan a karfi aro daga gidan nan za a zo a karfi aro shine al-ma'un Allah ke rowan irin wannan ma alama ce da ke nuna mutum da da akwai tashin alkiyama har da kuna da tebur yalla dan ba mu aran amalanki yalla ba mu aran lada Allah gogonmu ya fada a rijiya ko ba mu aran kura ba duka ana yi ba su ne alma'un Allah ce to rawan irin waɗannan alama ce da akwai tashin alƙiyama an gane su wanda yanzu da yawa an daina yi ba ba ma wannan ba hatta abinci Allah ina kaɗa miya ne kuka ya kasa kuna da guntun kuka kana yi yanzu kina kina yi sai a saka yi haka bane ana yi don wanda suke zaune gida ɗaya mijinsu ɗaya ma yana tsoron ta tambayi ɗaya wannan da kuma makota a mun dafa abinci ne wallahi jiyan mu ya kasa kuma cikin farin ciki da murna za a bada miya a kai a mun yi abinci iri kaza ne ni kuma bana ce da Allah na ji kuma kaman kaza ko ka dafa a mun yi iri kaza ne kuma bana so duk ana wannan ta amma yanzu sai da ta kila sai da kauye amma kamar da kabir asbar ke cewa an birni an wahala ko wanda wata na an waye alhali kuma an ci kaya ne eh, akwai wahala a rayuwar birni akwai wahala to wannan shine al-ma'un Allah ce to waɗanda ba su haɗa tashin alƙiyama wa yamna'un al-ma'un suna hana hatta irin waɗannan abubuwa suna hanawa suna hanawa Allah ya sa mu gani to kaga wannan kuma kaga yana daga cikin abin da ke sa mutum ya tsinci kansa a cikin wutan wutan sakar to sai Allah ya ce mana suna kaga kuna ba ɗan aljanna amsa kenan bayan tambayin da suka musu ma salatakum fi sakar bayan da suka lissafa waɗannan abubuwa guda hudu yace ba sa sallah ba sa ciyar da miskinai marowata ne suna kutsawa karna tare da mafarnata sa'annan kuma suna tsare tashin alkama ba su daina ba ko suka ankara hatta a tanar yaƙi har sai da mutuwa ya zo mana kawai mutuwa sai zai dauke su kwarar ɗaya suna cikin yi da ma suna ta ce zan tuba gobe zan tuba jibi A a swiss ita kuma mutuwa ba ta ba da notice ba ta ba da notice shi yasa da matukar mahimmanci mu zama shi muna kokarin gyara aikinmu a ga wannan sun kansa cikin wutar sakar amma daga cikin abin da ke su shine suna ta waɗannan barnan ba su an kara ba kawai hatta a kana lekai ko su har mutuwa ya zo ya ɗauki shi yasa malam mai alari ya shi ma ja kunnun mu game da jinkirta tuba wala ya hillu lahu an yi yu'akhkhira taubata ko Ya yace baya halatta ga mutum musulmi baligi mai hankali ya jinkirta tuba wala ya kula hatta ya hadiya nillahu kuma kare ce ai zan zan gina lokacin da Allah ya gara man gina kare faɗa haka yace saboda yin hakan li annahu li annahu min alamati shiqaq wal khizlan wa qamtu basirati yace yin hakan alama ce na nuna mutum shaki ne alama ce na nuna mutum kaskantacce ne a wajen Allah kuma alama ce na shafewan basira gaba ɗaya babu wanda zai rinka jinkirta tuba sai wannan basirarsa ta shafe kuma akwai lokaci da ko da mutum ya tuba ba Allah baya karban tuban ba akwai lokaci da ko mutum ya tuba Allah zai ce ban so ci gaba da ɓannan ka kawai nai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi akwai lokuta guda biyu waɗanda ko kin tuba Allah ba zai karbi tubanki ba lokaci na farko shi lokacin gargara لوكتين تريا كي مقوشي حلتي إذا بل... ولولا إذا بلغت الحلقوب وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أنا أقول الله اتخلى إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والشفة الساق بالطار وأن اللوكة تريا يا كي مقوشي متين يتبع الأول tafiya ne kawai zai da ba sarki sai Allah in ma da bai sani ba a lokacin ya san annabi ya faku a lokacin ya gane tafiya akwai ɗan wake aljanna eh, ana ce babu ko wai lahira ba ɗan wake wallahi akwai kina so Allah ce duk abin da kike so akwai haka akwai lokacin ko mutum ko ya tuba Allah ba ya karfan tuban shine irin tuban da Fir'auna yake التي حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين التي سيدا روى تشاهد إيشي يتبقى فينزك فيها كوي زي شكرا سيتي آمنت ناي إيماني أنه تيوى للي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل بابا أبو بوتا فاتي ونن بنو إسرائيل سيدرش in ma ba ku gane ba wa ana minal musulmi ina nufin ni musulmi ne daga yau amma ba ta amfane shi ba Allah ce al'ana sai yanzu da kai ta ƙablu bayan ka gama rayuwar kana saɓon Allah kana tsawa kana jiji kana jin ta bayan ka gama daga cikin mabarnata Allah ce kusan tuba da tuba haka Allah ya faɗa kuma cikin suratul bakara وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن Allah ce ba na ƙarfin tuban wanda ya gama rayuwar shi yana ƙarna sai da mutuwa ta zo ga mutuwa ga shi ga mutuwa tukun sai yanzu na tuba Allah ce ba ruwana da wannan tuban ba ruwana da wannan tuban yana daga cikin yana daga cikin lokuta da ko mutum ya tuba ba a karba lokaci na biyu ko mutum ya tuba a karfa manzo Allah sallallahu alaihi ce yace lokacin da rana za ta fito daga mafaɗin rana tana fitowa daga gabas ta fada a yamma akwai ranar da za ta tafi Allah maɗaukakin zarkiyoyi zai ce ki koma ta yi garo ana wayan gari aka ga rana ta fito daga yamma Allah ce daga wannan ranar Layan yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw qadat fi imaniha khaira Allah yake babu wata rai da za ta yi imani a wannan ranar imanin ya amfani ta babu wata rai da bata saba aikata aikin alkhairi ba sai a ranar ta ta aikata Allah yake bana su bana su manzo Allah sallallahu alaihi daga wannan lokacin za a kulla kofar tuba za a dole mutum ya tuba kafin wannan lokacin da a lahira ba tuba ba gyara lahira aiki ne kawai sai karɓar sakamako Allah maɗaukacin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala a nan za mu ci aya abin muka faɗa shi ne Allah maɗaukacin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah maɗaukacin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya fada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allahu a'lam na ba tambaya ko kana da shi ba, to ai ba ta su maza ne ba oke to nam Allahu sa'ad kai mata ce aka aiko sai mata ne guda biyu suna karkashin miji sai ba a samun ana samun rashin jituwa tsakaninsu wai sai mijin ya yanke hukuncin cewa daga yau ya ya yanke alaƙa tsakanin su kowa ta yi harkanta to ya matsayin ya matsayin haka Allahu musta'an Asha wannan hukuncin da ba kuka ɗin da ba shi ma da za a tambaye shi faɗi tsakani da Allah zai ce da ba bai ba ta fuskoki da dama fuska ta farko fasarin tsarin Allah a shari'an Allah Allah bai dan musulmai su zama sun yanke alaƙa tsakaninsu ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tadabaru wa la ƙafaru. Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi ce ina na hane ku haramun ni musulmi da musulmi su juya ma juna baya haramun ne musulmi da musulmi su yanke alaƙa tsakaninsu da juna haramun ne a haramun ne Allah bai zuwa sannan abun sha karantawa nan ku ya zama musulmi da musulmi sun juya ma juna ba babu wata babu alaka tsakaninsu babu gaisuwa babu sallama babu te juna murna babu te juna jaje in abun jaje ya samu su biyu nan dukansu duk wani aiki da suke na lada Allah ba zai karɓa ba sai sun shirya duk lokacin da aka jikirar ma Allah da aikinsu mala'iku suka nuna ma Allah zai ce in zuru hadaini hatta ya saliha Allah zai ce ban su ganin aikin wannan ku jinkirta shi har sai sun yi sulhu tsakaninsu to shi kuma mu kuma musulmai Allah ta umurta mu cewa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan mu rinka taimakon juna ne akan biyayya ga Allah ba mu taimaki juna akan sa'a ma Allah ba bayan su sun yi su in suka yi wannan sun yi laifi shi ko yin shi ma mai laifi ne saboda shi ma ya sa'a ma Allah Allah ya ce ka taimaki ɗan uwanka akan biyayya ne ga Allah ba kan saban Allah ba shi kuma ya taimaki kan saban Allah sa'annan kuma bai halatta su maka biyayya ba saboda inna mata'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq ba a biyayya ma wani abin halitta da zai kai zuwa ga sabon Allah mahalicci haka ya tsallake boundary din shi ya tsallake border shi yanzu ya shiga hurumin Allah wajen ya halatta musu abin da Allah ya ne Allah ya ya haramta to kaga wannan bangare na farko kenan bangare na biyu me zai fada ma Allah in yaje Allah ya tambaye shi cewa ya bi shuhude shi a kan raba kan ƴaƴan shi wani amsa zai ba Allah A tabbas tabbas ƴaƴan ma sun rabu kenan ai tabbas su ma sun rabu kenan sai a tashi ƴaƴa ba ruwansu da juna Haga ba zumunci kenan ba zumunci kenan kuma rashin zumunci shi kadai yana kai mutum wuta yana hana mutum cin nasara rayuwa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zumunci yana rafiya cikin karkashin Allah yana wata addu'a yana man wasalani wa ko silman wasalani waqfa man qafani kullum zumunci addu'a ke ya Allah duk wanda ya tsara ni ka tsara shi dukkan alkhairi duk wanda ya yanke shi Allah ka yanke mishi dukkan alkhairi kuma kuma sai ka taimaka ma ƴaƴanka su yanke alaka da zumunci da ke tsakanin har wannan sa'a ma Allah saka sabon Allah yana da yawa abin da ya kamata shi ne iya bakin kokarin shi wajen su haɗu su fahimci juna su fahimci cewa Allah maɗaukacin sarki shi ya tsara musu zama tare shi rayuwar nan ba mu muke za amma makamu ya zama rayuwa tun kafin a halicce mu a halicci iyayenmu Allah riga ya tsara cewa za mu zo mu rayu tare kai ba ma kishiyar da suke zaune da ita ba ko wanda inda za a tambaye shi ko a tambaye ta ya aka yi kwado da mijin kuka ya aure ita ma za ta yi wa mamaki matarsa to ma ya aka yi kawai sai ta ce ikon Allah sai ga wani abu ne something silly abin da bai kai ya kawo ko ya sanadi kenan sai suka zama sai ga ka rasa gane ma da dalilin to da Allah ya riga ya tsara cewa sai ko rayu tare to haka ita ma kishiyar naki haka Allah ya tsara ta zo ta aure sai ko zauna tare kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wanda fi kowa alkhairi a cikin mutane shi ne wanda yake cakuduwa da mutane kuma ke haƙuri akan cutar wanda mutane suke masa to ke ba ta fi zama cikin mafi alkhairi ko haƙuri akan cutar wanda ake miki kaga inda ita wannan za ta ce to kenan ni ma na yadda zauna ni haƙuri akan cutar wanda ake mun zama mafi alkhairi kuma wancan ta yi ta yi tunanin wannan kaga ya samu zaman lafiya kaga wannan zai kame daga cutar wannan ma zai kame ne daga cutar sai a haɗu haka shi mijin abin da kamata yake nan su kuma bai kamata su yi masa biyayya ba ba su ce ma Allah ai mijin mu ne yace yace mu yi ba Allah ya sa mu gane ai ba abin da hakan ba zai taɓa zama maslaha ai ai matsalar ita ce inda matsalar take shi a shari'a a shari'ar musulunci ana yin muwazana ne ana yin muwa da yake rin ana auna abubuwa ne a saurara ku a musulunci ana auna abubuwa ne in ya zama ga abubuwa guda biyu dukan su ƙwarna ne ha ana ana aikata mafi karancin kuma ya zama ba makawa dole sai an yi ɗa ha to ana aikata mafi karancin ƙwarna ne mafi girma ba rigiman nasu da tece ku ke tsakaninsu kannan shi bai kai kannan rabuwansu ba duka za su haɗu su yi rigima kai ba kullum sun kaji har dare suke damuwa kada ai kokare yana gajiya in gane ku an fahimta ai ba tun safen suka tashi za su dan mutum har lokacin bacci ba kokar ne su za su gaji dole akwai ran da ake hutawa wannan zaman da suke yi wannan ya ɓata ma wannan rai wannan ya ɓata ma wannan rai ya fi alkhairi sama da araba su a ce babu alaƙa tsakaninsu saboda shi a musulunci ma ya kata mu fahimci wani abu Gire ne laifin ke girma da mutum zai iya maka aiki da ke tsakanin mutum da mutum ila ce a gaban idanki mutum ya danna mahaifinki da mahaifinki ya yanka su ku? a tunanina sai dai mai miji a hada da mijinta misali sai mutum yana da mata ha kila a wulakanta matan shi a gaban shi kuma ba mai cin rai kamar wannan to kowannan ne mutum ya miki ba bai sa ya halatta ki yanke alaka tsakanin shi da shi za ki nemi haƙƙinki za ki kai shi a wajen alƙali a hukunta shi amma kuma kika da shi kika ƙi miki sallama ya ƙi min sallama kina da zunubi eh za ki iya kai shi wajen alƙali ki nemi haƙƙinki na wannan cutar amma ku haɗu babu sallama tsakanin ku babu gaisuwa sai an rubuta muku laifi da zunubi mun fahimci abu haka zaman sunan suna tsakanin yaki alƙali sama da araba alaƙa tsakanin su gaba ɗaya an gane ku wannan kuma buraka kawai mu kiyaye shi in ya zama wai shi shi shi haka yake to akwai wanda ya ban labarin wai shi namijin yana ganin kaman in suka yi sulhu suka haɗa kai to shi zai sha wuya don ya yi gudun shan wuyan duniya zai sha wuya lahira yi wanda ya kuma ya girma in ya gudun kai kuma ya in ya gudun kare sha wuya a duniya to zai sha wuya a lahira kuma duk wannan yana haka to shi ne mutum banza shi ne mutum banza Allah ya sa mu gane matsalan shi ne yawanci mafi yawa muna aure ne ba tare da sanin auren ba ba tare da sun ba karatun aure maganin ta haka ne ma koyan karatun abin da ya shafi Allah ya samu gyari sham a ya fiya ba dole ba ne yin hulɗa da alaƙa da mutum ba nuna kayan fi mishi haka mun laifin an yafe ba amma kai ɗan uwana ne musulmi za mu yi sallama za mu yi gaisuwa amma ba zan maka fatan musiba ya fado maka dan ban yafe maka ba a ban yafe maka wannan Allah ne zai kwatan mun ai ba cewa ci gaba da mu'amala da mutum ba yake nuna cewa dole in yafe mishi ba ka yafe mutum ba dole bane shi ne yafe shi yake amma ba dole bane kan kawon laifi na ce ba zan yafe ba ban yi laifi ba amma alkowa laifi ba mu kowa laifi ba ina dama yanci na ne Allah ya bani in yafe yafewa mu je lahira Allah ya biya ni kai ko wajen hukuma a kwatan mun kayana ina da yanci amma kuma wannan wannan kuma ba shi na cewa babu gaisuwa babu sallama babu hulɗa ba a'a cikin ya ci ya daban wannan kuma wani abu ne daban haka ba lazimi ba ne ake dole shi kaya ba wanda zai kika kuma kaya ce kuma wani sa dole ka ce kaya ce ka ce ne kawai kaya ce a zuciya ce ba ba ci bane akan wannan har yanzu Eh. wani ya ma'anar sallallahu alaihi irin wannan tambayan zo musamman da garinsu shi garinsu ta fi rijiyar annabi sallallahu alaihi masa tambaya ce yana da 'yan uwa yana kyautata musu suna musguna mishi suna cutar da shi yana sadar da haƙƙi da ke tsakaninsu da uwan uwantaka su kuma suna yanke mu'amala da ƴan uwantaka tsakaninsu da shi kitan tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai iya fita harkan su ya share su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a abin da kake ka in haka al'amarin yake to so halin da kake ci kaman kana daukan toka ne daga wuta ne zafi kana ciyar da su suna ci kuma Allah madaukakin sarki zai ci gaba da baka nasara akan su na su abin da suke yi suna da laifi a wajen Allah shi kuma wanda yake ai Allah ne ya dora ne kina ma Allah ne biyayya ba kina musu bane kin fahimta ko sannan kuma hadisi yana nuna cewa ashe yana daga cikin hanyar samun nasara akan wanda kake rigima da shi shine kai ka cigaba da mu'amala shi da Allah ke kai ko da manzo Allah ce zaka cigaba da samun nasara akan shi sai da kina so ki samu nasara akan shi wannan da kuke rigima da shi to sai kike shiga da bin umarnin Allah akan shi Allah ya cigaba da baki nasara akan shi an gane ku yawa wani zai ga abu akwai wahala dama shiga aljanna ya babu sauki eh? amma a daure in kika sa a ranki kika ji a ranki cewa ki za ki ma Allah ne biyayya ke Allah ne zai baki lada to ba ki samu ba ba za ki ki ba kuma a kwana a tashi za ki ja zama miki normal abin zai koma baki dariya zai koma baki dariya ana ta ba mu labarin kamar shekaran da wuce ku amma ba labarin wani wanda yake watan shi uku yana gaba da ni amma ni ko ban sani shi wai yana gaba da ni wallahi ne ko ban sani kuma na je kasuwa sai kallon ka ka a kasuwa maka alaka da gurin ka kan ije kare ka sake siyan ka a shagon shi nake da ni kuma ije a cikin duk lokacin gaba da ni sai ya samu wani malami na ce shi wai Ali wani irin mutum ne shi faru yace wata kaza ki ina gaba da shi amma ko a jikin shi nake ban iya ba bare san gana in kana yi wani ban iya ba kaga da kan ji kowa ya zubar ya sauka wanda ya ce ya ga a banza amma da da yana yi nima na night off sai yanzu burin shi a cika gina ya samu abin da yake so kaga zai ci gaba da yi zai ci gaba da yi Allah ya sa mu gani wani nake cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara basira amin wai da gaske ne saduwa da iyali a watan ramadan ba haramun ba ne eh bayan rana ya faɗi bayan an sha ruwa har zuwa ketowar alfijir har zuwa ketowar alfijir ba haramun ba ne amma lokacin da ake azumi in ya faru akwai kafara kafaran shine azumi na wata biyu da kuma biyan guda ɗayan da aka sha ya zama 61 kenan eh ya zama sakin da ya yana cikin yana cikin dalilin da suka malon musulunci tun tuntuni Shugaban da malamai suka rufa tun kama da shekara ɗari bakwai ɗari da suna faɗa a kan yin aure gab da azumi suna discouraging abu ne wanda ya kamata a rinka a rinka gudun shi kuma kaga sai zama wani al'ada kuma kuskure ne kuskure ne wajen na jin jiki da yawa suke um, cewa tambayanta na biyu wai haramun ne tara gaban sallah da takalmi ko wani abu ko wanda bai da girma ne take nufi ba a yin sutura da takalmi ana yin sutura ne da mafi karanci abinda ita za ki zauna ki jingina bayan ki da shi zai iya tare ki shi ne wasu karancin tsayin abin da ake gasa gaban sallah da shi haka manzo sallata ya fara wasallam manzo Allah ya siffanta shi da muharrim ah, mu'akhirur rahim haka ce mu'akhirur rahim shine in kun mutawa ganin mutum a kan rakumi kaga mutum ya zauna akan rakumi za ga wani abu a baya da yake jingina ko gwargwadon tsayin wannan wannan abu ba wanda bai kai wannan ba ko tsintsiya mata ga sun sa tsintsiya sun sa kalmi wannan bai kai ya tare ya tare gaban sallah ba dole abu ya zama yana da wannan tsayi eh to yanzu misali wanda daga nan ya kai daga nan zuwa nan an kika jingina da shi zai tare shi abin da ki abin da shi ya kai za ki iya zama ki jingina kuma ya tare mafhum to shi sai aka a tara a tara saboda shi abinda da ke wannan ba to ba zai tarewa wallah wannan ya shi an rubuta kan wani abu baki ɗan idan ka zai ganin wannan idan namun mutum na ihuwa ne ah. na ga wata mara nan mu bari mu an sauran gobe mun cinye lokaci shi ya Allah ya samu dace cikin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا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 astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum